ya shafi gado waɗanda suke hana waɗansu gado kwata-kwata ko kuma su ragi waɗansu daga kaso mai yawa zuwa kaso mafi ƙaranci to ajiya mun yi bayanin waɗanda suke hana wato gado daga kaso mai yawa zuwa kaso mafi ƙaranci yau kuma za mu lissafo mutanen da suke kwata-kwata in suna gado gado amma kasancewa wannan yana nan ya rufe shi daga yin gado kwata-kwata ya haramta masa wal hajibuna li ghairihim hajabu isqatin mutanen da suke zuwa su hana su rufe waɗansu daga gado su haramta musu su kada su adadin mutanen da suke wannan aikin 19 ashara na faran mutum goma sha tara ne wahum su ne na farko dai al'ibnu ɗa namiji ɗa idan mutum ya mutu a rayuwarsa ya bar ɗa ya bar jika ya bar kuma a ‘yar jika’ walal ikhwatu mutlaqan walal amamu mutlaqa wato da idan yana nan da rai to fala yarithu ma'ahu ibnul ibni jika baya gado jika baya gado mutum ne ya rasu wannan dan shi ne na cikin shi wannan kuma jikan shi ne kun ga da in yana nan na ciki ba zai bar kwata-kwata zai kada shi zai kore shi ba zai samu ko sisi ba ɗaya yana hana jika wala bintuhu haka ƙyar jikanya mace mutum ne ya mutu ya bar ɗan shi na cikin shi namiji da wancan kuma jikarsa ce wanda wani ɗan shi namiji ya haifa kuma ɗan baya nan sai jikar kawai da ɗan cikin shi da ya haifa inda har ya hana jika namiji gado ashe zai hanya jikan yama mace ina fata an gane ko? walal ikhwatu mutlaqan hakanan idan mutum ya rasu ya bar ɗan shi na cikin shi to za su hana ƙannan wannan mutumin ƙannan shi ne yayun shi ne wanda suke uba ɗaya ne uwa ɗaya da wanda suke uba ɗaya duka ɗa yana kore su gaba ɗaya in kuna da babban wa a gidanku kuna ko nan shi ne maza da mata ga sunan rata ta hayya mutu ya bar dukiya miliyoyi amma yana da ɗakwaya ɗaya da ya haifa duka ɗan nan ya kore ku ko nan shi ɗin nan da yayun shi baku da ko sisi al'ikwatu mutulakan yan uwa gaba ɗaya ta duk inda suka fito idan aka ce ɗan yan uwa idan muka buɗa sun kasu kashi nawa 3 in 1 aka dunkula ko yawa idan aka ce ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya ce ta haɗa duk waɗannan in akwai ɗa ba sa malekowa ba sa malekowa walal a'mamu mutlaqan haka nan mahaifinsa baffannin mahaifinsa mutum ne ya rasu sai ya bar baffanni ƙannan mahaifinsa ko yayun mahaifinsa da ɗan shi na cikin shi kun ga ɗa na cikin nan zai hana baffannin wannan mahaifin shi ɗin nan ina fata an gane ko an gane bambanci yawa can kannan mahaifin ai baffannin yaron ne to yanzu kuma ba wai baffannin yaron ba a baffannin mahaifin yaron marigayin babbanin shi ba za su yi gado ba matukan wannan mutum ya bar ɗa namiji yana rufe su ne gaba ɗaya ko sisi ba sa gani ina fata an gane ɗaya kenan daga cikin mutum goma sha tara shine ɗa na biyu ɗan ɗa mutum ne ya mutu mr a a can shi da ya mutu ɗa ya bari mr b yanzu da ya mutu shi kuma jika namiji ya bari to idan mutum ya bar jikan shi namiji to dan jika na ƙasa da shi ba zai dan jikan jika na ƙasa da shi ba zai gado ba ina fata an gane shine ibnul ibni idan mutum yana da jika kullum idan muka ce jika ɗan ɗa namiji ba ɗan mace da ta yi aure a wani gida ba wannan ba baka da iko da shi dan waɗancan ne inda ta haife su to idan mutum yana da bintul dan eh, ɗa su ma'ahu man tahtahu duk wanda yake ƙasa da jikan level ɗin shi kasa da jikan ka yake ɗan jika dan jikan jika jikan jikan jika jikan jikan jika duk idan da yana nan jikan ka na biyar sai tarar da ka na farko yana nan level ɗinsu ɗaya ne to jikanka direct jikanka ɗin nan duk ya danna waɗanda duk suka zo ƙasa da shi ne fala ya man tahta mun ibni ibni ibni ibni haka nan mawala bintuhu wato mutum ya rasu ya bar jika sai yar jika yar yar jika jikanyan jikanyan jika duk waɗannan ba za su yi gado ba wa ya hajubu kulla man ya hajubu ibnu wato shi jika yana rufe duk wanda ɗa ke rufewa duk waɗanda ɗa in ka mutu ka bar ɗa zai hana su gado to haka nan ma inda jika ne a position ɗin ɗanka ya tsaya a position ɗin duk abin da ɗa ya rufe su ma jika za su domin za su stepping ɗin shuɗin wannan matsayin wannan to mun ji ɗa da ɗan ɗa ko ba haka ba cikin mutum goma sha tara ga na ukunsu albintu ya mace idan mutum ya rasu ya bar ya mace fala ya ma'ahul ya mace hmm? mutum ne ya rasu sai ya bai yashi da ya haifa ya cikin shi mace to ita wannan za ta hana yan uwan wannan mamacin da suke mahaifiya ce kawai ta haɗa su gado ina fata an gane ko mahaifiya ce kawai ta hada su gado misali mutum ne aka haife shi a wani gida mace ta je ta haife su a wani gida can sai wancan mijin ya sake ta ko kuma ya rasu sai ta zo wannan gidan kuma sai ta auri mai wannan gidan suka sake ta haihu waɗansu 'ya'yan kaga 'ya'yan da suke nan gidan da 'ya'yan da suke can gidan 'ya'ya ne na uwa a yan uwa ne ta ɓangaren uwa to ɗaya daga cikin wannan ƴaƴan na nan gidan yana da dukiya sai ya rasu amma ya bar ya mace to ya nan tana hana dukkan ƴan uwan da suke wancan gado ina fata an gane duk da cewa haf za su ɗauka haf za ta ɗauka ita mace amma haf ɗin sai dai a daɗa mayar mata da shi amma ba za a ba ma waɗancan ba domin akwai abin da ake kira arraddu ka zo ka ɗauki abin da Allah ya faɗa sai aka duba ga abin da ya rage ake ce to a ƙara mayar masa wannan a matsayin an mayar masa ne ba a matsayin wani gado ba ne sai na biyar sorry na, na hudu bintul ibni yar jikanya jikanya mace kun ga can ɗa ne da jika namiji suka yi wancan aikin nan ma inda ya take ita ma jikanya tana aikin abin da ya take yi mutum ne ya rasu a duniyan nan sai ya bar jikanya shi kawai fala'ir su ma'akulil um ita ma tana hana yan uwanka da yan uwan wannan mamacin da suka hada uwa ɗaya kawai gado tana hana su domin za ta yi stepping ta tashi ta koma a matsayin ya to kaga aikin da ya ta yi a can jika ma da ta zo ta ta yi wannan aikin kwata-kwata ba za a ba su wani abu ba na biyar albintani fa'atsar mutum ne ya rasu ya bar mata guda biyu ‘ya'yan mata guda biyu a rayuwarsa an above mun san in ɗaya ce half ne ko in biyu ne an above nawa 2 over 3 to ya mutu ya bar mata biyu uku hudu ko sama da haka to waɗannan 'yan mata biyun ko sama da eh, haka ɗin nan falayar su ma'ahul akulil ummi mutulakan ɗa namijin da wannan eh, eh, ta haifa wanda suke wato 'ya'yan uwa ne kawai ɗan uwan mamacin baban baban su su waɗannan 'yan matan da aka haifa a wani gida can waɗannan mata guda biyu suna hana shi gado duk da ce shi namiji ne amma a can gidan aka haife shi kun ga ai uwa ce ta haɗa su da wannan kaga mace duk inda ta zo tsakiya ba za wancan mamacin ba zai tsanantu da mace ba duk inda mutum zai tsanantu da mace kafin ya ci gado ni da zan yi gado mr b da zan gada sai tsakiyanmu wanda take shine link din tsakanin mai gado da wanda za a gada mace ce in dai mace ce kullum link mutum ba zai gado ba saboda mace sweet domin kanta za a taka wannan zai taka ya taka ya taka ya je ya gaji wancan to ita ba za ta abin nan ba shi is weak amma wanda yake link tsakanin mai gado da wanda za a gada in namiji ne da'iman za a yi me za a yi gado wannan shine ka'idan da shari'a ta sa ina fata an gane ko shi yasa da mutum zai rasu mutum ya rasu yana da jikan shi amma wanda yar shi ce ta haifa yana da jika namiji duk duniyan nan jikan nan namiji ya bari amma fa jikan nan nashi shi ce ta ta mace ta haife shi yanzu tsakanin mamaci da wancan jikan nashi wace ce a tsakiya mace ta hana shi gado amma da za a ce dan da jikan nashi dan namiji ne dan dan shi namiji ne zai gaje shi ina fata an gane wannan shi ne to yanzu 'yan mata idan suka mutu ya bar mata biyu and above za su hana dan mamacin ɗan uwan mamacin wanda uwa ta hada su can wala bintul ibni hakanan yar ɗa jikanya kun ga ‘ya'ya mata ga jikanya mace a can ƙasa da su waɗannan suna ra'ai za su hana jikanya au banatihi ko kuma jikoki ne mamaci ya rasu mamaci ya bari jikoki mata da yawa sannan ga ‘ya'yan mata na cikin shi daga biyu and above su ma jikoki matan biyu ne an above babu shakka ‘ya'ya mata za su hana jikoki mata ko ba haka ba za su hana su don yin suna nan ba za su matso ba wala bintul ibni aw banatu illa an yakuna ma'aha min mu'assibin min akhin to sai dai sai dai idan da za a ce ga 'yan matan suna nan ya bar mata biyu ‘ya'yan mata biyu an above can sai ya bar jika jikanya kuma da jika namiji in dai namiji na nan to shi karfin namijin zai jawo ma waɗancan har su samu dadon wanda inda ba namijin su wannan jikar ba za ta samu ba amma kasancewa jikokin akwai namiji a ciki to abinda waɗannan suka kwasa yan matan nan 2 over three in suka kwashe shi abinda ya rage sai a ba ma wancan jikan namiji ya yi favorin ɗin wancan jikar ya kanwar shi sai su raba zakari mislu hazil unsayini namiji ya yi doblin an gane wannan ɗin na ko ba gane ba sake maimaita yawwa mutum ne ya rasu ya bar mata yarinya yashi a can kuma ya bar jika mace yar definitely za ta yi blocking din jikan amma da jikan da ya bari mace ce da namiji a can din albarkacin namijin zai favorin din wancan jikar ta gaji idan wannan ta ɗauki half half din sai a ba waɗance sai su raba kashi uku namiji ya yi dublin amma inda macin ce kaɗai jikar ba namiji wannan yar ta ciki za ta danna wancan domin tana ƙasa da ita ina fata an gane amma inda akwai namiji a can ɗin tare da wancan jikar to karfin namijin zai favorin ɗin wannan ɗin su ɗauki abin da wannan eh, za ta rage half ɗin su raba amma inda babu wancan sai dai in ta ɗauki half ɗin half ɗin kuma sai a ce masa gashi an mayar mata wannan ta ci da shiya wannan kuma an mayar mata ana kiran shi raddi raddi ina fata an gane haka nan mutum ya mutu ya bar mata biyu ya'yan mata biyu mun san suna da 2 over 3 sai can kuma ya bar jikoki mata biyu jikoki mata biyu nan ƴaƴa mata biyu mun san ƴaƴa mata biyu za su hana jikokin nan mata biyu amma da mata biyun can akwai na ukunsu namiji ne to shi ma zai iya karfin shi zai iya karɓo musu abin da waɗannan suka rage amma saboda fawon namiji yana da ƙarfi an gane abun yanzu yawa ah, to da 'yan mata biyu an above suka yi hakanan ma jikoki mata biyu an above su ma za su yi aikin da 'yan mata biyu za su yi domin in the absence of 'yan mata biyu nan su waɗannan jikoki mata za su yi stepping matsayinsu su yi irin aikin da za su yi saboda haka aka ce na shida bintanil ibni fa'atsar mutum ne ya mutu ya bar jikoki mata biyu an above sama da biyu to idan suna nan falayar su ma'ahal akuli ummi su ma suna hana dan uwan wannan mamacin kakansu kenan wanda suke suka hada uwa kawai wala bintul ibni ko eh, ina ne eh, wala bintun au banatul ibni haka nan ma yar jika mace jikanya mace ko jikoki mata banatu ibnil ibni illa an yakuna ma'aha mu'assibun bihi min akhin sai dai in suna da wani ɗa namiji su ma can to shine zai hauro ya taimaka waɗannan jikokin su samu wanda jikokin jikoki jikokin ƴaƴa kenan aw ibnu ammin ko kuma idan akwai ɗan baffa musawil laha fi daraja dan babban da yake musawin fi daraja yanzu mutum ne ya mutu ya bar jika ya bar jika mace eh, jikoki mata guda biyu to a can kuma akwai kuma dan babba dan babban wannan mutumi da ya rasu ‘ya'yan uba kenan to nan zai samu zai samu ba za su iya hana shi ba wannan ne na bakwai al'akhu shaqiq mutum ne ya mutu ya bar ƙanin shi ko wanshi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya idan wannan yana da rai ka mutu ka bar dukiya mai ɗimbin yawa ba mai gadon ka sai kaninka ko wanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi yana raye sannan wanka ko kaninka da kuke uba ɗaya kawai yana raye sannan babbanku kanin babanku yana raye mutum nawa ne suke raye uku mutum ne ya mutu ya bar kanin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya ya bar kanin shi kuma da suke uba ɗaya kawai sannan suka bar kanin ya bar kanin baban shi ko yayan baban shi shine baffan shi to wannan kanin nashi nan da suke uwa ɗaya uba ɗaya zai hana kanin nan nashi da suke uba ɗaya kawai samun gado zai hana kanin baban shi can ma samu shine kadai zai kwashe me shine kadai zai kwashe dukiya ya rufe dan shi da suke uba ɗaya kawai ko ba haka ba ya rufe kuma kanin baba ko wan baba amma da baba yana nan ai zai gaji dan shi amma kanin baban ne ba baban bane so kani da suke uwa ɗaya uba ɗaya shakiki ya kore su duka an gane wannan misalin ko an maimaita an gane su awa wannan lasan ba eh ba lissafi ok na takwas abinda ƙani ya yi uwa ɗaya uba ɗaya ya hana waɗancan biyun to inda jika jikan kani da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci ina fata an gane shine ne ɗan kani da suke uba ɗaya uwa ɗaya zai rufe waɗancan stil domin in ba kanin ɗan kani zai zai mai gurbin shi shine ibnul akhi shaqiq fala yarisu ma'ahu al-ammu shi ma zai hana ƙanin wannan mamacin gado kwata-kwata wala ibn al-akhi abi zai hana kuma kanin wancan mamacin wanda suke hada uba eh, dan dan dan abin nan wanda suke level daya wanda suke level daya ina fata an gane ko yanzu misali a na farko Mr. A ne ya rasu da ya rasu sai ya bar kanin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya nan ɓangaren nan ku ba sai ya bar kanin shi wanda suke uwa ce kawai eh, uba ne kawai ya hada su ya bar babban shi kanin babban babban yayan shi babban su ko babban su kenan to kun ga a can kani da suke uwa ɗaya uba ɗaya ya hana babban su samu ya hana kuma ɗaya kanin nasu da suke uba ne kawai ya hada to yanzu mun ji to yanzu sai ɗan kanin da suke dan kanin mutum da suke uwa ɗaya uba ɗaya na fata an gane ni yaya ni na rasu ban da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan ƙani na da nike uwa ɗaya uba ɗaya da shi ɗan ƙani na da muke uba ɗaya uwa ɗaya aka bari sai can ɗan ƙani na da muke uba ɗaya kawai ya haɗa mu sai can babbanmu babbanmu to ɗan ƙaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya zai blokin ɗan ƙaninka da kuke uba ɗaya kawai ya haɗa kun gane yadda dai can ƙani ya yi blokin ɗin ƙanin da suke uba ɗaya to nan ɗan wannan ma shi ma zai blokin ɗan wancan kuma zai blokin ɗin babban domin zai stepin shu ɗin ƙanin ne ina fata an gane wannan shi ne wala man tahtahu min abna'il akhi duk yayan kannan abun nan duk mutulakan kawai zai zai share su zai hana su samu zai hana ɗanƙani da suke uwa ɗaya uba ɗaya zai blokin ɗin ɗanƙani da suke uba ɗaya zai blokin ɗin ɗanƙani da suke uwa ce kawai ta haɗa ya, blocking blokin ɗin baffa yanzu mu zo mutum ne ya rasu na tara kenan mutum ne ya rasu mr a ya rasu yanzu sai ya bar kanin shi ko yayan shi wanda suke uba ɗaya ne kawai ya haɗa babu kani da suke kowa da suke uwa ɗaya uba ɗaya yanzu wanda ya mutu ya bari kawai a duniyan nan shine wane ne kanin shi amma wanda yake uba ɗaya ne kawai ya haɗa su kani ne wanda yake uba ɗaya na ɗaya ɗakin ina fata an gane mata biyu ne da mahaifinsu nan ɗakin da can ɗakin sai wanda yake nan ɗakin ya rasu bai da wani ƙani a wannan ɗakin sai sai ƙanin shi na wancan ɗakin da ya bar ƙanin shi na wancan ɗakin da baba ne ya haɗa su sai kuma ya bar baffa ya bar baffan shi ƙanin baban shi shi mamacin ya bar ƙanin baban shi ko yayan baban shi shine baffa ko can kuma ya bar kanin shi da suke uba ɗaya ne ya haɗa sannan kuma e, ya bar ‘ya'yan ƙannan shi ya bar ƴaƴan ƙannan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya can ma akwai ƴaƴan ƙannan shi da suke to wannan ƙanin shi da suke uba ɗaya zai blokin ɗin babbansu zai hana shi samu ko ba a gane ba sai na rubuta na? yawa yawa mr a ne ya rasu sai ya bar direct kanin shi wanda suke level daya kanin shi amma wanda uba ne kawai ya hada su mun gane wannan sai ya zo ya bar kuma ‘ya'yan kanin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya kun ga wancan da yana sama da su kun gane ko sai a can kuma akwai ‘ya'yan ƙannan shi da suke uba ɗaya a can ɗin wannan da yana sama da su tun shi level ɗaya suke kanin shi ne direct uba ne ya haɗa can kuma ‘ya'yan ƙannan shi ne uwa ɗaya uba ɗaya can kuma ‘ya'yan ƙannan shi ne uba ɗaya sai su duk wanda wancan da yake uba ɗayan nan direct wanda suke the same level ya danna ƴaƴan kannan shi da suke can ya danna ƴaƴan kannan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya nan kuma ya danna baffan su duk ba za su samu ba ban san ko an gane ba saboda wannan kanin eh, shi da suke uba ɗaya yana level ɗin shi tare da mamacin ne direct su kuma waɗancan kannan ‘ya'yan ƙannan mamacin ne kaga suna ƙasa da su da suke uwa ɗaya uba ɗaya sai ga ‘ya'yan kanin shi ta can gefen da suke ‘ya'yan kani da suke uba ne kawai ya haɗa kaga duk suna kasa da wannan wannan yana sama da su duka zai rufe su ba za su gada ba ya ji ya rufe su kanin babansu ba zai samu komai ba onkul ɗin shi kenan zai rufe shi eh, in ya ga dama ce babban kar ale koran da za mu raba da in ana zaman doya da manja kenan ina fata an gane amma in ya san zai samu ka ai ka san duk yanda za a buga zai zo haka haka al'amari ke kullum ana duba wanda kuke same level wanda ke eh, ya fika da step 1 to zai blocking wanda yake can step 2 wanda ke step 2 zai danna wanda yake step 3 domin in the absence of wanda yake step 1 wanda ke step 2 zai dawo wajen shi wanda ke step 3 ya dawo wanda ke so haka haka al'amarin yake ina fata an gane wannan to al'akhul eh, na tara kenan al'akhul abi sai a zo dan wannan din still dan wannan din dan ka ne ka mutu ka bari a duniya ba ka da magaji sai dan ka amma wanda uba ne kawai ya haɗa ku kai babban shi ne dan kaninka amma ba kanin da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba a kanin ka ne wanda kuke uba ɗaya amma ɗan shi ka mutu ka bar dukiya mai ɗimbiya na nan to zai hana zai hana shi wannan babban naku gado kuma zai hana jikan jikan wancan ɗan jikan wancan ɗan an gane wannan babu matsala yawa mr a ne ya rasu sai ya bar babban shi sai ɗan ƙanin shi wanda suke uba ne kawai ya haɗa su ƙani ɗan shi to shi wancan yana da ɗa yana da jika ƙanin naka da kuke uba ɗayan yana da ɗan shi direct kuma yana da jika to ɗan shi zai hana jikan samu ko ba haka ba yawa kuma ya hana babban samu ya yi gado an gane to ga wani ya kalli sama ka san ko exam ake in kaga mutum ya kalli sama yana neman wani wahayi wahayi ne wanda kuma daga zamanin manzon Allah ba wahayi eh, in ka kalli sama ba abinda zai sauko maka ina fata an gane ko yawa shiken kun kara buga misalin ta shikenan mu je na na sha ɗaya mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu a duniyan nan bayi da baba amma yana da ƙanin baban shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinsa ƙanin babanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka to idan wannan ƙanin babanka ɗin yana nan to zai hana ƙanin babanka da suke uba ɗaya kawai da babanka kanin babanka da suke uwa ɗaya uba ɗaya shi zai gaji dukiyanka zai hana kanin babanka da suke uwa ɗaya kawai uba ne kawai ya haɗa su wannan ya fi fawa ko ba a gane ba very good ta wannan kenan fala ya risu ma'ahul ammu li abin wala man tahtahu min abna'il ammi mutlaqan ina fata an gane ko mutum ne mr a ne ya rasu sai ya bar mutum biyu a duniya mutum uku wannan kanin baban shi ne amma uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifin nashi wancan ma kanin mahaifin shi ne amma uba ɗaya ne ya haɗa su da mahaifin sannan akwai 'ya'yan shi wannan shi babban kuma da suke uba ɗaya eh, uba ɗaya uwa uba ɗaya uwa ɗaya da mahaifin naka yana da ƴaƴa shi ma wancan ƙanin mahaifin naka da suke uba ɗaya kawai yana da ƴaƴa shi ma to wannan da yake ƙanin mahaifinka uba ɗaya uwa ɗaya shi zai gaji dukiyanka ya yi blokin ɗin wanda suke level ɗaya a can ƙanin mahaifin naka da suke uba ɗaya kawai sai ya yi blokin ɗin shi ‘ya'yan da ya haifa a nan ya yi blokin kuma ‘ya'yan da wancan ya haifa a can kuma duk zai blokin ɗinsu in sake maimaita na? ta in fa ana buga misali da da ake mana practical za a ce ku yi layi ne a ce wane kai ka mutu ko ba wai don ana maka fata ba ne ina ba ta an gane <laughs> wace wa kai ka rasu yawanci abu eh, wannan ya kuke da shi ya eh, kanin babana ne uwa ɗaya uba ɗaya suke da babana da ya haife ni wancan kuke da shi ya eh, kanin babana ne amma uwa ɗaya uba ɗaya ne kawai ya haɗa su da babana waɗannan ‘ya'yan ya kuke ‘ya'yan babbana ne wannan ƙanin babana da suke uwa ɗaya uba ɗaya ‘ya'yan ne ga babban da suke uba ɗaya uwa ɗaya da babana ga 'ya'yan shi suna nan shi ma yana nan wancan kuma ƙanin babana ne da uba ne ya haɗa su yana nan kuma 'ya'yan shi su ma suna nan ni sai na mutu wanda zai gaji duken ne ƙanin babana da suke uba ɗaya uwa ɗaya ina fata an gane ko yawwa kanin babana da suke uba ɗaya uwa ɗaya shi zai gaji dukiyan da ni na bari ya hana wancan wanda suke uba ɗaya kanin babana da suke uba ɗaya kawai zai hana shi sannan ya zo ya hana ƴaƴan da ya haifa ya hana ƴaƴan da wancan kuma ya haifa duk shi zai wannan aiki. eh saboda level ɗin shi da fawon shi wajen dangantaka da wannan ban san ko an gane ba bari mu sake maimaitawa a sake ta to yanzu mun yi na kanin baba da suke uba ɗaya uwa ɗaya ya hana wanda suke level ɗaya wanda yake uba ɗaya kawai wanda ya haɗa su to yanzu mutum ne ya mutu ba mai gadon shi a duniya sai ɗan dan babban shi ɗan kanin baban shi nan da suke uwa ɗaya ɗan ƙanin baban shi ne amma uwa ɗaya uba ɗaya wancan ɗan ƙanin baban shi ne amma uba ne kawai ya haɗa su yawa to wannan zai zai hana ‘ya'yan waɗancan samu ina fata an gane tunda babansu a nan ya hana babansu shi ma ɗan anan ya hana ‘ya'yan waɗancan shine ibnul ammi shaqiq fala yarithu ma'ahu ibnul ammi abin wala man tahtahu min abna'il ammi hmm. duka waɗanda suke ya'yan wancan baffan ya'yan wancan baffan gaba ɗaya su ma ba za su samu ba kwata kwata wala ya ra'isu ma'ahu eh, ibnul ammi li abin wala man tahtahu haka da waɗanda suke ƙasa da shi wannan ɗan baffanka ne direct sai jikokin baffanka, ɗan baffanka na nan zai blocking in. jikokin babban ya yi blokin ɗin ƴaƴan wancan babban ya blokin ɗin jikokin wancan kuma da yake wancan ɓangaren uba ne kawai ya haɗa su an gane? yanzu sai mu je al'amuli abin na sha uku ba? e yanzu mutum ya mutu ba kanin ba ba babban shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da baban shi sai yanzu babban shi ne da suke uba ɗaya da mahaifin shi ya bari ku rika duba daga lokacin da wannan ya matsa nan ne wancan da ake blocking ɗin zai zai samu yanzu da ɗazu a rabon gadon da muka yi ɗazu da mr a ya rasu ya bar ƙanin baban shi uba ɗaya uwa ɗaya ya bar ƙanin baban shi a nan uba ɗaya ne kawai ya haɗa su wannan sai ya hana shi samu ko to yanzu eh, Mr. B da ya rasu a duniyan nan da ya rasu ba wanda ya bari sai kanin baban shi kawai amma wanda uba ne no uba uba ne kawai ya hada su ina fata an gane ko to shi kuma yayan yayan wannan shi ma har ya blocking din su ina fata an gane ko yanzu mutum ne ya mutu sai ya bar Yayan ƴaƴan baffan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya can kuma ga baffan shi da suke uba ɗaya kawai da mahaifin shi yanzu kun ga ai lebur ɗin wancan waɗannan ƴaƴan wannan ai suna ƙasa da shi tun da sa'an shi shine wanda ya suke uwa ɗaya uba ɗaya a nan to yanzu babu shi sai ƴaƴan shi shi ma wannan yanzu shine sai ya zo ya hana ƴaƴan wannan samu ke ku tafi lokacin da babanku yake da rai ba abin da nake samu yanzu ni ma kuma haiku sai ku matsa tun da label din shi is ko ba haka ba dan din shi ban san ko an gane wannan ba okay sai mu je a Ma'al Binti, mutum ne ya rasu a duniya Mr. A ne ya rasu sai ya bar kanwar shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da yashi da ta cikin shi yashi ta cikin shi da ƙanwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya to idan waɗannan biyun suna nan mun san kanwa nawa za ta samu half to yashi fa duka ya tafi duka ya tafi half muje to ku duba fala ya yarithu ma'a halak li abin a nan idan akwai ya ta ciki na mamacin nan akwai kuma ƙanwar mamacin da suke uwa ɗaya uba ɗaya nan dukansu mata ne to ɗan uwan wannan mamacin da yake can gefen wanda uba ne ya haɗa su da mamacin waɗannan 'yan mata guda biyu ɗanwa uwa ɗaya uba ɗaya da ƙya ta ciki za su yi bulokin ɗiwancin duk da cewa namiji ne domin a nan fawon ita wannan ya ta cikin shi da ƙanwon shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya fawon su sai ya mai da su tamkar maza ne sai su yi blokin ɗin wancan tsanin eh, eh, babansu da suke uba ɗaya ne ya haɗa uba ɗaya ne ya haɗa shi ne aka ce li'annar shaƙiƙata domin ƙanwar mutum da suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ma'al binti tare da ya ta cikinsa da ya haifa sai nazalat manzilata shaƙiƙi sai su koma tamkar ɗa namiji ne Pawansu yana daidai da fawon ɗa namiji wa shaƙiƙu shi kuma duk inda aka samu ƙani da suke uwa ɗaya uba ɗaya yakan hana ƙani da suke uba ɗaya gado ko ba haka ba to irin fawa da aka ba su kenan mutum ne ya rasu ina zuwa mutum ne ya rasu a nan sai ya bar wane ne sai ya bar ƙanin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya can ya bar ƙanin shi da suke uba ne ya haɗa, wanne ne ya fi fawa to aka ce to haka nan idan mutum ya mutu can ya bar ƙanin shi da suke uba ɗaya nan mamacin sai ya bar mace ta cikinsa ya bar shi da suke uba ɗaya uwa ɗaya waɗannan idan aka yi majin ɗinsu sai su stepin a matsayin ƙanin shi ne namiji da suke uba ɗaya uwa ɗaya su matan an ba su wannan fawan kaga dawa duk inda aka samu ƙani da suke uba ɗaya uwa ɗaya yana hana ƙani da suke uba ɗaya ne kawai sai waɗannan matan su bi su hana wancan samu ka gane eh shine na ce yanzu aka ba su fawan su biyun nan yanzu da aka ba su fawan namijin shaƙiƙi. sai ya yi blocking ɗin wancan haka suke sai mu je um, na sha biyar ko abinda wancan suka yi to haka na majikoki wannan jika ce jikar mamacin ne da suke abunan uh, jikar mamacin ne da suke uwa ɗaya uba ɗaya da uh, abunan wanda ya rasu ne Eh, da da abun nan can eh, eh, ya ce ko ya ce ta cikin shi nan kuma jika ce direct jika shi ta direct sannan kuma a can ya bar kanwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya to nan kuma aka bar jika ce mace da suke uwa ɗaya uba ɗaya can kuma jika ce ta mace ta wancan da suke uba ne kawai to yanda waɗannan jikoki suka yi eh, yanda kanwa da ya ta ciki suka hana wancan namijin haka na majika mace da jika da ya direct da yawo da kanwar eh, shakiki suna blocking din shi ma wancan namijin da yake level din su kina aka ce ashakiku ash eh, menene ashakiku ko ma'a bintil ibni fala yarithu ma'a hal akhul ab mutum ne ya mutu ya bar shakiki ɗa namiji shakiki tare da jikan jikanyan mamaci ga jikanyan mamacin ga kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ga jikanyan shi can kuma ga akuli ab ɗan uwan shi wanda suke uba ne ya hada waɗannan suna rufe shi sai mu je nan sha nawa sha shida a shakika ni. mutum ne ya rasu an kira sallah ko nan mutum ne ya rasu sai ya bar kannan shi mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya ina fata an gane ko to can kuma sai ya bar wata kanwa da suke uba ɗaya waɗannan ƙannan shi mata guda biyu ɗin nan za su hana wancan ƙanwar duk da cewa za su ɗauki 2 over 2 over 3 kaga akwai abin da zai rage amma duk da haka za su hana wancan eh, ƙanwar da take uba ɗaya ne kawai ya haɗa su da mamaci su ƙannan mamacin ne matan uwa ɗaya uba ɗaya su biyu ne can kuma ƙanin shi ne da suke uba ɗaya kawai waɗannan matan guda biyu suna hana wancan namiji kanin mamacin namiji wancan suna hana shi ka kana e, e, e, kanwa kai kanwa can ina fata an gane eh wancan kanwa ce da suke uba daya nan kuma kannansa ne mata guda biyu da suke uba daya za su hana wancan amma da za a ci sa'a wancan kanwarsa da suke uba daya da a ci akwai namiji a tare da ita ina fata an gane karfin shi zai sa ya jawo musu wani abun nan tunda su in suka dauki 2 over 3 abun da ya rage a ta dalilin wannan namijin da yake can zai iya jawo sauran su raba kashi uku yayi dobulin dinta amma in da absence za a ce wancan din ba namiji ita ce kawai kanwan shi da suke uba daya nan kannan shi mata da suke guda biyu uba daya uwa daya to za su hana wancan samu amma kasance wancan din ta yi sa'a akwai dan kaninta namiji ko wanta namiji a tare da ita to karfin shi zai jawo abin da waɗannan suka rage su su samu ina fata an gane ko wanne to shi ne ake cewa akwai wani abin da za mu zo raddi yawa yanzu duk masu abin nan sun ɗauka sun ɗauka da kuka ɗauka shi ɗin da Allah ya ce kai ka ɗauka wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka kuma ku ɗin nan da kuke nan ɗin kuka yi gadon ba yanda za a yi wancan ya gada da ku duk inda kuka haɗu da wancan rufe shi kuke yi Ga shi kun ɗauki shiyas ɗin ku wani abu ya rage sai a ci a ƙara mayar muku ku je can ku kuculcula yanzu ba za a bi process ɗin rabon gado ba ne asalin rabon gado da aka yi shiyas da aka baku an baku a step number one sai abu ya rage yanzu sai a turo muku a matsayin kyauta ne kawai ku raba a tsakaninku kawai yanzu babu wani fifiko in aka ce ai raddi babu wani fifiko ina fata an gane ko mu yi na sha shida ko ok mu yi na eh, sha shida muke mun ji 'ya'yan mata kannan eh, mutum kannan mutum da suke mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci za su hana ƙanwar mamacin da suke uba ɗaya ne kawai illa idza kana ma wa bina'an ala hada bisa wannan fal ukhtu abi ita yar eh, uwan mutum kanwar mutum da uba ɗaya ne ya haɗa su idan tana tare da ƙannan mamacin da suke uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu to idan suka haɗu ɗin nan bi manzilatul ibni ma'al bintaini suna matsayin wato ɗa namiji tare da 'ya'ya mata guda biyu to fa innaha tasqutu za ta faɗi illa idza kana ma'aha akhun aw ibnu ammin sai dai in akwai wato ita wannan e, yar uwa akwai kaninta ko yayanta namiji ko akwai babbanta zai favorin ɗinta musawin laha wanda suke daidai da ita level ɗaya da ita ha, to asibu bihi zai favorin nata wannan shi ne. mutum idan misali ya rasu ya bar 'ya'yan mata a ƙannansa guda biyu mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da su nan ya bar ƙanwar shi amma uba ɗaya ne ya haɗa su waɗannan matan za su hana wanda suke uba ɗaya uwa da uwa ɗaya da mamaci za su hana wanda ƙanwar da suke uba ɗaya kawai amma sai dai idan ita tana da wani ƙane kowa ko kuma akwai babban mamacin babban mamacin namiji albarkacin babban eh, mamacin namiji da yake nan da kuma wani wanta ko ƙaninta da yake nan yanzu fawansu zai iya sa ta samu amma da babu su waɗannan 'yan mata biyun da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamacin duka za su hana ta samu amma babba yana favorin ɗinta in yana nan da rai da kuma yayanta ko ƙaninta in dai namiji ne sai na sha bakwai yau an yi azumi yau ko ko da ke rabun gado ya ji azumi ma baka jin shi mu je na sha bakwai din al'abu uba in yana nan a rai uba in yana nan a raye kaka zai gado yawa mutum ne ya rasu ya bar dukiya mahaifin shi na nan kakan shi na nan kaga mahaifi zai bi zai rufe kaka zai hana kaka samu walal jaddatu haka nan kakar mutum na jaddatu li'abin kaka can da take aljaddu kakar mutum da suke uba ɗaya ne ya haɗa su da abin nan mahaifin mutum walal ammu mutlakan haka na makannan mahaifinka za su yi gado yawa kakanka in uba yana nan ba zai gado ba kannan mahaifinka bafanninka kenan in ubanka na nan su ma ya kore su walal ikhwatu haka nan kannai maza da mata yayun mamaci ko kannan mamaci ko ba haka ba mutum ne ya rasu bai da ɗa bai da mata amma yana da mahaifinsa ya mutu ya bar mahaifi ya mutu ya bar kakan shi namiji ya mutu ya bar ƙannan mahaifinsa sannan ya mutu ya bar ƙannan shi da yayun shi duk waɗannan uba yana yana kore su uba sai ya kore kaka uba sai ya kore baffanni ƙannansa sai ya kore kannan mamacin da yayunsa duka ba za su samu ko kobo ba ko ba haka ba yawwa kaga mutum hudu din nan uku din nan duk uba yana kore su to in the absence of uba yanzu wa zai sauko yawwa to mutum ne ya mutu bai da uba amma yana da kaka to idan kaka yana nan fala ya risu ma'ahu abuhu shi ma kakan da ya statin din matsayin uban mamaci shi ma baban kakan shi ma <laughs> yawa sai kakan shi ma ya ya daga shi yace ni ma can dana ya hana ni kai ma baba ni danka ne kai ma na hana ka ina fata an gane ko yawa walal ikhwatu lil um so kaka yana hana mutum ne ya rasu gashi nan amma yana da waɗansu 'yan uwa a wani gida da mahaifiyarsu ta haifa a can sai nan kuma ga kakan kakan uban wannan yaron direct yana blocking ɗin yan uwan shi da kannan shi da suke can gidan da mahaifiyarsu ta haifa a can saboda su ma waɗancan suna da wani kakansu a can suna da babansu a can ko ba haka ba to shi kuma wannan mamacin ɓangaren wannan kakan ne to he kakan na ya hana waɗancan kannansa yawa da suke uwa wanda uwarsu ta haifa a can walal ammu mutlaqan haka na makaka in yana nan kannan uban mamacin ba sa gado kannan inda uba yana nan baffanni suna gado to tunda ba uba yanzu kaka yana nan kaka sai ya zo ya hau kujeran uba shi ma har ya kori kannan uban ya kore su wala abna'ul akhi kidhalik sai ya kore ƴaƴan wannan duka abna'ul akhi 'ya'yan yan uwa duka ya kore su to a takaici dai sai na sha tara na ƙarshe al'ummu in uwa tana da rai salatar risu ma ita kawai tana blokin ɗin kaka mace ina fata an gane ba tambaya mun daɗe ina fata uwa mutu ya rasu ya bar mahaifiyar shi ya bar uwar mahaifiyar shi kaka shi kenan mahaifiyar mahaifiyar shi ai uwa sai ta ta hana wancan tsohuwa ta sama da ita ta hana ta samu waɗannan su ne na